يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna safiya ta juma'a 25 ga watan rajab ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallama da makka zuwa madina shekara ta mure dari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ashirin ga watan uku dubu biyu da ashirin a karatu cikin zulmun da mun yi wakafi a zuwa ta ɗari biyu da bakwai wannan mutum lissafa ne da masaura addu'o'i tinke daga gudun da za ku tashi a yau addu'a guda sittin littafi da suka cif-cif babu na 97 دعاء دخول القرية أو البلدة الدعاء شجاع شجاع القرية أو البلدة وكما جري إن ذاك شجاع القرية وكما شجاع جري ميزاك فدا ميزان فدا Yake addu'a ta ɗari biyu da takwas اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اللهم رب السماوات السبع وما أضللت ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها wa shaddi ma fiha wannan addu'a ta tare biyu da takwas Allahumma rabbas samawati sab'a ya Allah kaini mahalicin sammai guda bakwai wa ma azlalna da kuma duk abinda kuka sa musu inuwa duk abin da yake kasar sama ke aka ce imamu sa'alabi a cikin fiqhul lugha yake kullu ma alaka fa adallaka fa huwa sama duk abin da yake saman ka ya yi ma inuwa ana ce mai sama wa ma adlalna da abin da ita saman ta yi inuwa gare shi بيتي اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع ثم ألا كيني مهد الجنس قصيب ذا بقري وما أضللنا da كل abin da قال ما أقللنا من الإقلال وهو الانتفاع والمراد به كل شيء تستبد به الارض دي قبل قصتك وجدش ورب الشياطين ابو تروح وقال لك كيف ما في شيء لامون بما ان في العصاة من الجن ما تدفع قوسي الجنون كافرا الجنون دون الشيطان ورب الشياطين wa ma azlalna da abin da su shedanu suka batar kowa Allah shi ne mahalicci shi abu na hudu wa rabban niya'i Allah kai ne ma kai ne mahalicci iska wa ma zaraina da abin da iskan ta yada روبت نکی شنی انت خیر هذه القریت یا اللہ اینا رکم کا الہیر القرية القریا وخير أهلها اہلیها لکم الہیر مع بوتا القرية بتا نگریم وخير ما فيها لکم الہیر ابن دیکی سنگریم انا کارو ابو ابو ابو ابو ابو أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها إن ربما الهير وأن القرية الهير متعلم غريب وخير ما فيها وكما الهير أبدي في الجنة wa uzurika shafi ha? mataki na biyu ina neman ka tsare ni ya Allah daga sharrin garin wa sharri ahliha da kuma sharrin mutanen garin wa shafi ma fiha da kuma sharrin abin da yake cikin garin to kaga addu'a zai zama kariya ne ga wa Allah da yake shiga gari sai zama isa Allah har ya fita babu abin da zai sami shi da shi ba ka iya sani ba mai zai iya zuwa ya dawo musamman ko ana iya gane shi imma da shigar shi imma da tambayar shi ana iya gane. wani kuma masharranta ne matuƙa abin da suke bukata su samu ko su mai shari samu ko su shaƙe shi su wurgar da shi ko su shaƙa mai motar iblis su wurgar da shi ko kuma ya shiga mota wani ya shiga wani ya sake shiga su sa shi a tsakiya su mako shi wannan ko a cikin gari ma ana haka ballan kuma ba to addu'ar ta cancanci shi lallai lallai mu haddace ta daga yanzu lokacin da mutum ya shiga gari daga cikin garuka mutum ya iya tunato da addu'a اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا أسألك خير هذه أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها wannan du'a'u dukulil qaryah to da zai wa cikin littafin wuce du'a'u dukul du'a'u dukul shiga ba shi nan daban-daban shiga masallaci addu'a shiga ban addu'ar shiga gida daga duka wani da shiga ne addu'ar shiga mota shi ne muka wuce du'a'ur ruku sannan kuma addu'ar shiga kasuwa kasuwa ma tana da addu'a da ake mata shi ne babi na 98 du'a dukhul suqi addu'an shiga kasuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annahu sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala as-suqa فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير addu'ar kenan وانت yake lokacin da zai shiga kasuwa لا إله إلا الله أدوى كفارة لا إله إلا الله وكما فلا لا إله إلا الله وكاف قلب الدنيا لا أقول لك في الدنيا يقولون أن تلك جانسي بعد مليون مليون بكي لا دم أيوة إن كدوا لا إله إلا الله ده مليون أبو وأنا أبو نيدا كان Wani suna illanta hadisin da cewa ladan da yake cikin hadisin ya yi yawa kuma ba zai zama haka ba tunda akwai la ilaha illallah ce wani su addu'o'i da zaka samu takaitattu ne amma zaka ji ladan ya yi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi لله تملأ alhamdulillah tana cika maka ma'auni wa subhanallah walhamdulillah su biyun nan tamla'ani aw tamla'u ma bayna biyu ko tsakanin sama da ƙasa tun sama har zuwa ƙasa subhanallah to kaga ladan yayi yawa to ba ce kuma hadisin shi ke ya zama yana da rauni dan dai ko idan lada ya yi yawa sai dai an duba isnadi da wata wani abu ne daban la ilaha ba ka kuma da gaskiya sai amma wa la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahu mulku dukkan mulki na Allah ne wa lahu alhamdu kuma dukkan godiya ta shi yuhyi wa yumitu kuma Allah shi yake rayuwa wa yumitu kuma Allah shi yake kashewa mana duk wanda ajali shi yake shi yake mutuwa idan ajali bai ba babu yadda ya kashe mutum wa huwa hayyul la yamutu kuma Allah rayayye ne baya mutuwa biyadihi alkhayr kuma alheri gaba ɗaya na hannun Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah na da iko kan komai da komai wanda ya shiga kasuwa ya wannan addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya kataba Allah lahu alfa alfa hasana Allah zai ba mutum lada dubu ko dubu shine miliyan ne. wa maha anhu alfa alfa sayyi'a idan Allah zai kankare mutum kurakurai miliyan kurakurai miliyan kuma ce to shi har yadda ya zunubai da suka kai miliyan sanana ana lura da ƙarfin zunubin ƙarfin zunubin abinda mutum zai iya furtawa yana inda za a jefa a teku to dan kalmar zai ta jirkita ruwan tekun gaba ɗaya daga ga wannan karfin kalmar mana zai iya fin miliyan zai fi fuka miliyan annim Allah zai zafata mutum zai kankare mai alfa alfa sayi'a laifuffuka guda miliyan in ka ce dubu so dubu shi ne miliyan wa rafa alahu alfa alfa daraja sannan kuma Allah zai ɗaukaka mutum daraja miliyan فرواية الترمذي وبنى له بيتا في الجنة وأن أن الذي كنا مسجدا سجدا الجنة فقدام لا إله إلا الله يتكي مهود الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة duk wannan magana ta karshe ta kasance la ilaha illallah shi ke da ya shiga aljanna an gama sannan har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda bai alwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء kafin ya buɗe mutum ko gobe aljanna takwas ya shiga ta duk wanda yake so menene hikimar ya kasance a keban da kasuwa da wannan الحكمة في وصول هذا الأجر العظيم كأنه لما كان أهل السوق مشتغلين بالتجارات والمكاتب وهم في غفلة عن ذكر ربهم mun mutanen kasuwa sun kasance sun shigalta da kasuwanci da neman rayuwa sun gafana barin ambatan Allah sai bal aktaruhum mubtaluna bil iman al fajira bil ayman fajira wal kuma mafi yawancin yan kasuwa ma an jarace su da rantsuwar ƙarya me ta ce wallahi tallahi kaza wallahi tallahi وكان هذا بينهم ممن ذكر الله إذا مطمئة إيه مثل إذن يأمة الله واشتغل بالأمر الآخرة كم قلت ده الأمر اللاهرة هذا مخالفة له في أن ساقا مسلم كم قلت ده الأمر الدنيا وتعظيما لربه عز وجل لنكم يجرم مع الله يشيني ما نشي لا جرم babu makawa hasala lahu hadal ajr al-azim sai samu wannan babban lada yana a kasuwar gaba ɗayanta kai ne kawai kai wannan la ilaha illallah ba ma mamaki ka je kudu e ko ba ba kudu ba yana ko ka kasuwannin mu sai ka zamu yawancin mutane sun shiga ban san ma ana wata addu'a sai da kai ka shiga ka ce la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah لو الملك ولو الحمد يميته وان لا يميت الخير ولا كل شيء قدير yana sai an samu kai kadai ne kai irin wannan zikiri a kasuwar gaba daya to ga muke na a baka wannan lada a baka wannan tukuici ba za a ce ya yawa to malam ke ce wannan hadisin akwai zamani da sosai a wajen ingancin hadisin ko rashin ingancin shi amma malam bani yana daga cikin wanda suke cewa hadisi ne hasan a cikin sahihu ibn majah da kuma sahihu tirmidhi sannan kuma har yanzu al-hakim mai sabori ya inganta hadisi a sannan kuma malam zaki kashi a cikin sahihu tirmidhi wa tirmidhi da kuma sahihu al-jami' as sahih wannan babu laifi aiki da hadisi wata wani kuma malamai su hakan ne hadisin ya inganta babu ne jin mutum ya aiki da shi raja mutum ya kasance ya dace da wannan lada mai zumbin yawa inda kuɗi ne aka ce za a baka ina ga baraka bar addu'a ba za ka ce to insha Allah wani ne ko dai na iya samu ka duba sai za a baka miliyan uku ka yi jirgin ruwa zuwa dala miliyan uku dala miliyan uku a yi ka ta fata Allah ya sa hadisin tabbatacce ne don zai ka dace da wajen makudan babu da casa'in da takwas babu da casa'in da tara الدعاء إذا تعس المركوب idan mutum yana tafiya a kan dabba sai ta gajiya ta da tafiya domin ake cewa a tsohon tana da sauki a kashe bismillah bismillah usama ibn umayr yake cewa ya kasance a bayan marzan Allah sallallahu alaihi wasallama dabbar sai ta kafar tafiya sai ce ta isa shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ce la taqul ta ita shaifa فإنك إذا قلت ذلك تعاظم إن كنت تعيس الشيطان شيطانكم سيتجرم حتى يكون مثل البيت هذا المنبق كمنبق بين جدا سيتي بقوتي أين تربيه دبا دبا دبا دبا تبيع ولكن قل بسم الله فسي بسم الله إذا فسي بسم الله تظاهر حتى يكون مثل الذباب zai ta kaskancewa yana baya baya baya har ya zama kamar kuda to kaga bismillah ke nan tana da gani mun wuce da yawa baya da suke da alaƙa da bismillah ga wata addu'a wa anna bismillah وجنب الشيطان ما رزقتنا فكافر بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد إذن ديوة استفارة بسم الله نقول إذن ديوة استفارة بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. ina za mu yi wakafi gaba ɗaya gaba ɗaya ke nan a babi na ɗari du'a'ul musafir lil muqim da du'a'ul muqim lil musafir kusantowar sha'ban ina sati ne zuwa mu yi magana akan sha'ban da abubuwan da suke cikin sha'ban sannan kuma sati ɗaya biyu da sati saura ya shiga cikin ramadan da wasu matsaloli cikin ramadan da fata Allah ta jima da kuka da ta mutu bin al'asara اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تمر به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومسينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أملكنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلف علينا من لا يهمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك